شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يلقى بركة مدساكي سادوة أو المجلس إلى ماكو ماكو ولمك كرم ثلاثة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأحبار واللفر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي rahmatullahi alaihi wanda ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da saba'in da shida bayan hijira yau muna sha bakwai ga dulhijja a yi hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha shida ga watan julai miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka to ina jin lokacin da muka tafi hutu na ƙarshen hutun sallah ƙarshen hadisin da muka tsaya shine hadisi na talatin da uku ko haka ne mun kammala da hudu mun karanta shi dai amma ba mu sharfin sa ba ko hadithu abu horar da yake cewa ma na kafa sun yi mara ko mun kammala shi alhamdulillah شيء كمان فيوم إن شاء الله تعالى لم تنسى حديثنا ثلاثين دقيقة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنت يزوج كم صحيحين ما لنجد في شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلق فم الصائم أطيب عند الله من ريح الملك جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه رواية أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الله يتعالى رصيد ده يا وسط شكرا أهل سنة ترى ينجرى النبي صلى الله عليه وسلم ya ce ma'aikin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk aikin da ɗan adam zai yi tsakaninsa da ubangiji aikin lada to Allah jalla wa'ala yana ninninka masa lada ma'ana asali lada yana farawa ne daga lada ɗaya to gwargwadon kyakkyawar niyyar mutum gwargwadon irin ƙalubalen da ya tunkare shi lokacin da zai aikin gwargwadon irin yadda da ya yi aikin alkhairai suka yaɗu ƙarƙashin aikin aka ci gajiyarsa aka ci moriyarsa gwargwadon yadda Allah jalla wa'ala ya daɗa kawa wato bawa wannan ladar ma'ana a wurin matsalar ninninka lada dalilai da dama suke sawa a ninninka amma tushe na farko shine ikhlasu yi dan Allah gwargwadon yadda kuma aikin kai domin Allah da ya fita kuma yadda aka ci gajiyarsa gwargwadon yadda kuma Allah ya gani ya yaba misali za ka ga wani aikin wato kayi ne tsakaninka da Allah a yayin da na ce tsakaninka da Allah ma'ana amfaninsa a kanka yake tsayawa ba muta'addi ba ne lazimi ne amma akwai kuma aikin alkhairin da za ka yi tsakaninka da Allah amma sai ka yi wa wani cikin bayan Allah sai zan ya amfana ka yaye mai wata damuwa wadda wannan yayin damuwar kai kanka da kai aikin baka san ma cewa ka bar wannan tasirin haka wataƙila abin ba zai tsaya a kanka ba wataƙila abin ya kai ga yayi wa iyalansa damuwa wataƙila su ma waɗanda suke tare da su to gwargwadon yadda abin ya bar tasiri gwargwadon yadda kuma Allah jalla wa'ala ya yaba da aikin ya ɗaga darajarsa ya ninninka shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum ne aikin lada guda ɗaya lullunkawa tana farawa daga minti goma asali shine ne ka yi aikin lada a baka lada ɗaya amma saboda falalar Allah da yalwar jin ƙansa sai ya ninka maka sai ce sau goma ya ce wani zuwan kuma ma gwargwadon yadda aiki ya samu nagarta gwargwadon yadda aka lullunta har zuwa ma minti ɗari bakwai ila saba'ini a maimakon a baka lada ɗaya an baka goma an baka sama da haka kai aiki ɗaya ma an baka lada ɗari bakwai ya ce amma Allah jalla wa'ala ya ce inna saum ya ce amma ban da azumi na ana magana dukkan wani aiki na musulunci ba a istisna'i komai ba in ban da azumi aka ce amma ban da azumi shi ba haka yanayin tafiyyarsa take ba ba haka Allah jalla wa'ala yake ba da ladarsa ba fa'in na innahu ya ce azumi na wani wannan ya raba azumi zuwa kansa rabawa ta girmama don ka gane daraja matsayin da azumi yake da shi ana azumi yana da falala da daraja doriya akan falala da darajar da ragowar abubuwa na arkanin islam suke da shi sai ce ban da azumi shi azumi na wani wa ana ajizi bihi ni ne kadai na san me zan bayar a kan sai ta'ali sai ke faɗar wato hikimar da ta sa lamarin azumi ya girmama sama da ragowar ibadu sai ya ce domin mai azumi yana ajiye sha'awarsa da kuma abincinsa saboda neman yarda ta sai faɗi muhimman ɓangarori guda biyu wanda mai azumi dole ne ya basu shine sha'awar farji da sha'awar baki Ko yana tattarawa ya ajiye alhalin yana so ya yi yana so ya ci ko yana so ya zo wa sha'awarsa amma tun da an iyakance masa an ce daga hudowa alfijir na biyu alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana to ka nisanci dukkan sha'awar da take ta ci ce ko ta sha ko kuma ta jima'i ko abin da yake komawa gare su don haka ya bari saboda Allah to Allah baya barin wannan bajintar da mai azumi yayi tsakaninsa da ubangiji shi kuma sai ya kakanta mai da fiye da abin da yake tunani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko shine farin cikin duniya farin ciki na biyu farin cikin lahira farin cikin duniya shine duk mai azumi yayin da zai dau azumi har a kai ga ya ajiye azumin an sha ruwa to a lokacin yayin da ya zo zai sha ruwan nan ko ya sha ruwan yana jin wani daɗi yana jin Allah ne ya taimake shi ya iya irfe wannan azumi yana jin wani daɗi mara misali duk mai azumi yana jin wani to annabi sallallahu alaihi wasallam yake farhatul inda fitri wannan farin cikin da yake lokacin da zai sha ruwa wa farhatul inda liqa'i rabbi to akwai wani farin cikin wanda shi bai zo ba tukunna sai ya haɗu da ubangiji yayin da zai ga irin kaɓaki da tanadin da aka yi wa mai azumi sannan zai yi tunanin ya buraci ma ina ma da rayuwarsa ma ta duniya da azumi kai eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wannan riwaya ce daga sallallahu daga Rabbul Izzati jalla wa ala hadisi qudsi kenan ko yace wala khuluqu far yake yace warin bakin mai azumi canja wadda bakin mai azumi yake yi ya cewa uwar hanjinsa ta hukunta da barin abinci don haka wannan tururin da take tasowa da shi har ya kai ga fitowa wanda shi kansa mutum ya jin daɗi inda zai shaƙe shi ballantana waninsa to wannan a wurin Allah ma yana da matsayi yana da daraja ma'ana yadda mutum yake kyamarsa da a ce ya san irin ladan da ko matsayin wannan abin a wurin Allah to da bai kyamace shi ba yace akwai wurin da Allah yuzihi Allah jalla wa ala yana sanya shi a wurin ke zama kanshi ne fiye da kanshin almiski turaren almiski turare ne mai tsada mai daraja ba irin wannan na aljanu shi ma sun sani a'a turare ne mai daraja wanda a sai wani da wani za ka ga ana kusan kashi kirki ake da shi sinadari ne madara ce ta sarari ne. to yake darajar ka da matsayinsa a wurin Allah jalla wa'ala wato ya fi darajar ka da matsayin sannan ya ci gaba da cewa yake shi azumi garkuwa ne junna garkuwa ne ma'ana yana zama kariya tsakanin ma'abocinsa da faɗawa cikin saƙon Allah ya zama kariya tsakanin ma'abocinsa da wutar Allah ta ƙona mai yi ɗin ma'ana kana so ka riƙi garkuwa ga barin faɗawa cikin wutar Allah riƙi azumi kai azumi garkuwa ne ga barin faɗawa cikin matsalolin rayuwa ma'ana ibadar azumi tana da wani sirri mai tarin yawa wanda nan kurkuka wato da zarar mutum ya shige ka to gabtaka da ka haɗa shi da Allah kai tsaye kake ɗaukar mutum ka kai shi da Allah jalla ala yanzu nan sai ya samu shiga wurin Allah ya samu karbuwa yasa sa kaga sai wani da wani sai wanda Allah ya zaɓa tana cikin ah, ibadun da wato sai wanda Allah jalla ala ya zaba za ka ga sai lazumce ka yace idan ranar ko yinin da ɗaya ku yi yin azumi to yi ƙoƙari ya ga ya kiyaye dubban azumi kada ya batsa arrafa duk abin da ke da alaƙa da mata kada ya batsa wala ya yakhab kada ya kwarmato abin da ya zama ko rashin nutsuwa ne ka zo da abin da ƙila ma zage-zage ne rigima zai bayi zuwa ga rigima kada mutum ne wannan kada ya hayaniya yace ko da wani ya nemi ya zage shi ya zage shi irin zagin da ba zai iya hakuri ba zai rama sai ya amfani da wato yace sababu sigat mufa'ala wanda tana nufin musharaka tsakanin bangaren sa da ɗaya bangaren mutum ya gaya maka kalamin da zuciyarka ba za ta iya yin hakuri ba sai ka mai da martani to ko da mutum ya yi maka irin wannan ya an gizo ka ta hanyar zargi, ko neman rigima ko ka ce masa ni fa mai azumi Wani wal yakul inni mu'min sa ce masa ni fa mai azumi yan uwa wannan azumi wannan hadisin hadisi ne mai girma wanda ya tattare jawami'ul yana cikin hadisan da suka tattare jawami'ul kalim na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda matsaloli ne da yawa tarin yawa na ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada cikin hadisi Ta dai da farko hadisin yana nuna maka daraja da matsayi ta ibadar azumi wanda ɗaya ne daga cikin abkarin islam ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci wanda duk wanda ya yi inkarin azumi to ya kafurta ya ce shi bai yarda ba azumi ba dole ba ne domin ma'alumin ne min addini bil darura wani abu ne wanda baya shigewa duhu da da gamamman mutane da ke bantattu ana da masana da waɗanda ba su da sani duk sun san cewa azumin watan ramadana farin to kaga wannan a asali ke. hadisin ba yana magana ne akan azumin watan ramadan kadai ba amma asali shine ka ce wata ramadan ne zai amma abin da ya shafi jinsin azumi duka ya shiga ciki an gane kaga azumin farilla azumin kafara azumin bakance azumin nawafil wanda suke a kodai wato saki ba kaidi mutlaka nawafil mutlaka kamar siyamu dawud misali ko kuma a'a al-musayyada kamar ayyamul bid kamar al-khamis wal al-khamis wal ithnain da rabuwarsu kamar ashura eh, kamar saum yawm arafa duka wayannan dai azumuka wanda suka zo a koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sun shiga ciki shi yasa malam a sharhin yake cewa ma a a'awun hadal hadith fa innahu ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا وذكر فضله وخواصه وتواضع العاجل والآجل وبيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة قال يكي جنة وانا حديث جائز دوما إن من الرامجة الله جل وعلا يا أنبتشي أيك أدن إليك دومين يكي كل عمل ابن آدم له إلا الصوت duk aikin da ɗan adam zai yi to nasa ne fa kansa yawa ma'ana aiki ne na mai daraja kuma zai kai shi aljanna amma idan ka zo ka haɗa shi da azumi to azumi Allah ya ce ba ka bane ba nawa bane azumi Allah ya ce na san ma'ana ni na san me zan ba to kaga nan azumi shi ma ai yana cikin ayyuka haka ne to amma me yasa da aka ambaci ayyuka sai aka keɓance shi da ambato lil ne bihi saboda a nuna muhimmancinsa yana da wani muhimmanci ɗoriya akan muhimmancin da rabuwa a lokaci shi ne malamin shari'a suke cewa zikirul khas ba da al'am yufidu lihtimam in an ambaci abu a dunkule kuma sai a zo sai a ambaci wani abin da zai iya shiga cikin wannan abin a dunkule sai a keɓance shi da ambaci to yana nuna wannan abin yana da wata daraja ta musamman na taɓa ba mu labari yi a sauran ko نتي مثال قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان سيتي وإيتاء ذي القربى يا أمر الله da وعلا ينا أمرني دا آدلتي ينا أمرني دا كوتتاوى سيتي كما دا taimakawa makusanci taimakawa makusanci bayan cikin kyautatawa yana ciki ma'ana idan duk ka tsaya da dukkanin kyautatawa to ka sani a cikin jinsin kyautatawa babu ki ka ɗauki jinin ka shi kuma ka tallafa mai lokacin da yake buƙatar ne tallafin ga ladan tallafawa ga ladan kuma sada zumunci wannan shi ma mufidu da suna malam ya ce za mu ga a cikin hadisin nan Allah jalla wa'ala ya ambaci daraja ta azumi da irin abubuwan da azumi yake banta da su na matsayi wanda ba a samu a cikin wata ibada sai azumi da irin gajiya da ake ci na azumi tun a duniya da kuma gajiyar da za a ta a nashar da kuma bayanin hikimar da ta sa aka ce a yi azumi menene babban manufar azumi domin azumi wata makaranta ce da take tarbiyyantar da mutum wurin hakuri in ba ana so a yi maka tarbiyyar hakuri ba ya za a ce mutumin da zai zo ya yi maka wato zagin da zai tunzura ka ya yi maka ko ya maka wani aiki na wauta wanda zai tunzura ka a ce a ce kakka maka ai akwai fa akwai sakon da ake so a isar ana so ne ka saba ka saba da kanka ka dinga yin controlling din zuciyarka domin cikakken mai ƙarfi shine wanda yayin da zuciyarta ta yi wannan hankoran irin irin zillan nan da wato sai wani da wani ne yake iya rike ta shi sai ya damke sai ke ba inda za ki je Allah ya halitta ba wai dan bai ji ciwon abin da aka yi masa ba ya ji amma sai dan Allah jalla wa ala ya ce masa kada kai dan ne ka baka hakuri a lokacin zaka ji inda ka san ana daba ka amma idan abin ya wuce daga baya sai kuma kai ne madaukaki wanda ya maka ba daidai din ba sai yanzu shi zai ji kunya sai Allah ya baka lada na duniya da lahira sai ka sami izza sai ya fifita ka akan wanda ya nuna na maka kaga wannan duka sako ne da azumi tarbiyar azumi ce ko ibadar azumi ce take tarbiyyantar da bayi a kan ne yace banda wasu falaloli wato da ka ce ladubba da ta'azu wanda azumi din yake koyawa malam yace duka za a same su a cikin wannan hadisi malam yake fa bayyana hada al-asl al-jami' wa anna jami' al-a'mal as-salihah min aqwal wa af'al ظاهرة وباطنة سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد مضاعفة من عشر إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أولا ذكر ما لم يتشك هذا أولا توشيني بيكي بيان الشيوى واتو أقائد المسلمشي أقوي توشينا لادا da kuma alhaki lada da alhaki akan haka taklifi yake tafiya da Allah ya ga dama da sai ya farlanta mana sallah da ni da kai duka ya farlanta mana kuma idan mun yi ba zai ba mu komai ba wannan in ya haka adalcin sa ne domin mun bayin sa ne nawa muka bayar ya halicce mu nawa muka bayar ya ba mu arzikin rayuwa nawa muka bayar ya ba mu lafiya za ka iya tashi ka yi tafiya kana kallon wani murginawa yake yana jin ciki wato ni'imomi masu tilin yawa mai kai wata nagarta kai har ka cancanta a to amma saboda adalci da karmci na Allah sai ya sa ka aikin lada kuma idan kai sai ya baka ladar idan ya gama ka yi hukbata sai ya ka ladar maimakon ya baka lada ɗaya sai baka goma ko kuma ya ga ikhlasin ka ya kuma lada goma sai baka ashirin ko hamsin ko ɗari har a kai ɗari bakwai kai ana kaiwa ma malala gashin tunkiya ba adadi ila abu'afin katira wannan duk kalalar Allah wanda wannan yake nuna maka in ka fahimci wannan wannan asalin wannan tushen na attawa da al'iqab to ba za ka yi mamaki ba dan an ce maka ga wata mata ta shayar da kare karuwa ce ta samu kare yana da laji sai ta shayar mai ta shayar da shi ruwa sai Allah ya ce masa duk zunubin ta sai shigar da ita aljanna saboda maganar shine ne ba ba quantity din ake duba ba quality din ake dubawa nagartar nagartar cewa ne kai Allah ya yaba maka da haka zai iya yiwa ɗan ƙanƙanin abu ne sai shigar da kai aljanna babban kuma da kake tunanin shi zai kai ka aljanna wataƙila shi kuma sai a fanshe a ni'imomin da Allah ya kai mulka Allah ya ba ka ni'imar ji ni'imar gani ni'imar shakar iska ni'imar lafiya ni'imar kaza ni'imar magana kana magana nau ka bawa Allah ya baka iya magana wataƙila ba yare ɗaya kake ji ba me kai wa Allah ya maka wannan wata wataƙila manya-manyan ibadun da kake kawo da cewa kana yi idan aka zo aka sa ta a cike ni da kuma kai bashin da ake bin ka na wato ni'imomin da Allah ya maka wanda baka tsaya da gobe su ba wannan aikin da kake tunanin kai duk annabi tafi muna ganewa to shine malam yace anan a nan Allah subhanahu ya yayi bayanin wannan tushen cewa dukkanin ayyuka na kwarai akwai lada a kai kamar yadda kishiyoyin su kuma miyagun ayyuka akwai zunubi wanda wannan shine kuriyoshe yahudawa suke kokarin ya zasu su tura wa al'ummar musulmi musamman matasa waɗanda suke suke suke dokin su biye musu cewa rayuwa ta koma kawai ibahiyya zamto cewa ka daina tunanin halal da haram ka dinga tunanin a kawai bari ka ji daɗin rayuwarka ka dinga tunanin cewa a mutum yana da yanki ai jikin ma na sani za ka jin ana magana wasu aka yi musu magana Allah ya haramta zina ya haramta tabarruj sai su dinga mamaki suna cewa to ai jikinsu ne ya za a hana su su yi ne su yadda suka ga dama da jikinsu ya za a hana mutum ya more ya ji daɗin rayuwarsa saboda me don ƙoƙarin a rushe wa musulmi wannan wannan tushen na da al wanda wannan tushe ne ma'lumun min ad-din wanda sanannen tushe ne a kansa kuma taslifi ya ginu a kansa kuma al'ahkamu shari'a ta ginu kuma yana nuna maka tsananin adalcin Allah jalla wa'ala cewa kai aikin lada ya baka lada kai aikin wanda yake na kuskure ya baka zunubi guda idan ka tuba kuma ya kankare subhanahu wa ta'ala malam ya ci gaba da cewa dan haka dukkanin maganganu ko aikace-aikace na fili da na ɓoye sawa'un waɗannan maganganun da aikace-aikace na fili da na ɓoye suna da alaƙa kai tsaye da haƙƙin Allah kamar ɗayan ka Allah a wannan haƙƙin Allah ne kamar abin da ya shafi su sallah wannan da haƙƙin Allah ne ko ko a'a yana da alaka da haƙƙoƙin bayi kamar abin da ya shafi biyayya ga iyaye kamar abin da ya shafi haƙƙin iyalai tarbiyyar ƴaƴa kamar abin da ya shafi bada amana ga wanda ya baka wakilci ko wani kwantaragi da kake na wata sana'a ya ce ga yadda za ku yi kuka haɗa wannan alaƙar kaga wannan haƙƙin bayi ne a wuyarka to ko ma dai wanne ne a ciki in dai mutum ya yi nagarta to ka riƙe ta haka ƙa'idar take in Allah ya karɓa maka ya yaba maka to zai ninka maka maimakon ya baka lada ɗaya sai baka lada goma wani zubin idan ya ga bajintar taka ta yi to sai ya kai ka ɗari bakwai kai wani zubin in ya ga bajintar taka ta yi sai ya ninka fiye da ɗari bakwai wallahi wannan hadisin yana cin hadisan da in kana karanta sai ka zuwa wani farin ciki sai ka ce wato ashe wato wannan wato sai ka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah cewa wato Allah ya nusar da kai ga wannan tafarkin na musulunci ko shi kadai Allah ya baka da shi a rayuwa ai ya zama maka komai malamin cewa hada min a'zami ma yadullu ala sa'ati fadlillah wa ihsani ala ibadihi al-mu'minin جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد ومغفرة الله ومغفرة, ومغفرة الله تعالى فوق ذلك وأما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر وقد تزيد على ذلك بأسفة قال يتولى حديث ينامنا مكواتي يلور rahmar Allah jinkan Allah da faɗinta. in ka gane wannan sakon to ba ta yadda za a yi bawa ya shiga tsakanin Allah jalla wa ala da bayinsa ba za ka kuskura kai azabbi ba ka ce misali wani kai mai hukunci da wuta kowa na kai masa hukunci da aljanna Allahumma sai a abin da nafsi na shari'a ya zo ya faɗa ya ce wanda ya mutu akan kaza to ɗan aljanna ne to kai ma sai ka yi istisna sai ka yi taɓaiji ka ce wane wannan kyautatawar da yake in Allah ya taimake shi ya cika akan haka insha Allah ɗan aljanna ko kuma wane wannan rashin kyautawar da yake in ya mutu bai tuba ba to in bai wasa ba wuta ce bina'an akan cewa haka shari'a ta ce amma gidigat ka kalli wani ka ce mai aiwa na ba shi da rahoto aiwa na ba shi ba rahmar Allah a ba ruwanka da wani ko kuma ka kalli wani gidigat ka ce a aikuwa da sun tsera ta a zuwa shi ai sun ƴaƴan aljanna sun tun aika ba ba a yi haka rahmar Allah wani irin yalwa ne da ita saboda ni da kai idan muka shiga akwai abin da zai saura duk mutanen duniya in suka shiga akwai abin da zai saura ko ka duba mun kaga abin da annabi Musa yake gaya wa mutanen wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid inda ake duk mutanen duniya za su kafirci annabi Musa ya ce wa mutanen sa Allah cikakken mawadaci ne kuma abin yabo to kamar yadda wadatarsa ta wadaci wato wanda suke cikin duniya kan mai da kasai har ta rabu to kazalika shi ma wannan bangaren rahmar Allah tana da faɗi tana da matuƙayyar. kai in ba dan rahmar Allah ba ina za mu sha yadda muke taskataskan ina za mu sha in aka zauna aka yi lissafi ƙinƙe da ƙeƙe to ai mutum sai ya da kanka zai fashe da kuka ya fara ba da haƙuri saboda dole sai an biyo ka bashi to amma saboda rahmar Allah sai ta ɗanyi dan ɗan dan sai Allah ya yaba maka ya ɗaga darajar ta amma sai mutum yanzu yana tinƙawo yana ganin cewa shi wata tsiya ne yace ka duba ka ga a lokaci guda kuma laifukan da bani suke wa Allah da kusakurai shi kuma sai yayi wato <clears throat> wato saboda hikima irin tasa da falala idan suka yi kuskure sai ya ba su sai ya ba su zunubi ɗaya sai ya rubuta zunubi shi ma wannan ana rubutawa ne kafin fituba eh bal ya tabbata a hadisi kamar da in ba ku manke ba mun karanta a riyadu salihin yayin da mala'iku za su rubuta wannan kuskuren sai Allah ya ce mala'iku ku dan dakata mana wata kila zai tuba sai su ƙara kuri sai Allah ya ce ku dan dakata mana wata kila zai tuba har sai an ya sun so uku an so ya shiga sabgar yana ganin ya ci banza ya ƙara karko wani abu sai Allah ce ku rubuta ta guda ɗaya tal zunubin ku rubuta guda ɗaya tal shi ma wannan an tashi rubutawa wal ilmu inda Allah kai ka ce a rubuta ta da kansu domin da an tashi sai a zo sai a sa kilina sai a goge da yayi istighfari sai a goge shikenan yace ka fatanta zunubi da Allah yake rubuta bayan da kuma gafara da yake musu zaka da gafara Allah ta dallin tsawo yace to in ka kalli ɓangaren lada za ka ga mafi karancin ninkawa shine minti goma minti goma a eh. to kuma Allah ya ga dama sai ya kakkara to a nan malam zai zo ya mana fashin baƙin? menene yake janyowa aiki ya samu fifiko wanda 'yan uwa wannan ita ma matsala ce da ya kamata ku tara hankalinku ku fahimce ta saboda yana cikin abin da zai taimaka wa mutum wurin samun kusaci ga Allah wani za ka ga ba shi da fiƙi ba shi da fahimtar da ta dace wurin wata hanya ma zai biya kusanta kansa ga Allah misali ya ji an ce wannan daren mai falala ne mai daraja sai ya ɗimauce yana ta tunanin to da wani irin salo ma zai roƙi Allah wata irin addu'a ma zai yi alhalin da yana da ilimi yana fahimtar nassoshin shari'a to da zai hankalci wasu nassoshi da misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa akwai wasu zikirai wanda su kawai wato kace kamfar da dubu ne in dai ba ka yi su to sun kowanne misali ai ba mu jima ba da barin arafa ko to kaga ai game da arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin addu'a addu'a da aka yi ranar arafa yake kuma mafi alkhairin addu'a babu abin da zaka ka faɗa da yafi daraja da matsayi da ladan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan kalmar ita na faɗa annabawan da suka rigaye ita suka faɗa babu kalmar da ta kai ta daraja sai alqur'ani to kaga wannan misali bai samu fahimta ne kyau ba sai ya tafi can an cika masa wani littafi da addu'o'i ya karanta wannan ya karanta wannan duk a imanci wanda amma Allah ya taimake shi ya mai gamo da fitar yana gefe yana la ilaha illa wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai ba ka duk wani alkhairin duniya da lafiya duk da baka zo da sigar mai ba addu'a amma ji an da kansa yace khairu du'a mafi alkhairin addu'a sai kira ka da addu'a saboda mai ta kunshi wani bambadanci ta kunshi wato wani rankwafawa da kirari da yabo ga Allah irin kirarin da Allah jalla wa ala yake alfahari da shi sama da komai sama da komai kamar yadda a cikin falalawar zuru tana buƙatar ba jinsin zikirin da take bane take buƙata a tana buƙatar wuri kamar wanda Allah zai azurta shi da yin sallah a misali masallacin ma'aikin sallallahu alaihi wa wuri ne da yake da falala koriya akan falalar da zaka samu a ko'ina in banda masallacin Ka'aba kamar yadda wani kamar yadda mutum ya samu kansa a Ka'aba zai ribanci wannan na ƙasa da masallacin Annabi sallam shine al-Masjidul Aqsa to kaga wannan anan kuma gurin shi yake determining din falala da daraja wani zubin kuma lokaci ne kamar abinda muka wuce na al'ashirul awa'il inda hijja kamar ayyamu tashrik kamar lailatul qadr kamar al'ashirul awakhir min ramadan kamar ramadan din kanta kaga wannan shi kuma me lokacin zamanin shi yake determining din ne to dan haka wannan a jumlace in kada su sune asbabu tafadulil a'mal dalilan da suke janyowa a samu fifikon aiki yanzu kana nan markazul imam al-bukhari kai raka'a biyu raka'a biyu ka ba daidai take da wanda yake cikin rawdatul nabi sallallahu alaihi wasallam dausayi dausayin cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kusa da makwancin annabi ya shiga shi kuma ya raka'a biyu raka'a wacce ta raka'a biyu wannan ta raka'a biyu amma ne bambancin da ke tsakanin su kamar bambancin sama da ƙasa mun gane wannan to bugu da ƙari kuma ka zo matsalar da ta shafi kai a kan kanka ɗin karan kanka mutane biyu za su iya shigowa nan su raka a biyu amma bambancin da ke tsakanin su wurin Allah ya karɓa kuma bambancin sama da ƙasa saboda ikhlasun wannan ba daidai yake da ikhlasun wancan ba saboda irin tsarkin da wannan ne ya cika tsarkin ya cika alwalan ba daidai yake da cika tsarkin wancan ba da cika alwalan wancan haka na irin nutsuwar da ya samu halarto da zuciyar tasa lokacin da yake sallar ba daidai yake ba mun gane wannan to waɗannan in suka haɗu su ne suke janyo tafadulil a'mal fifikon aiki ba wato mutum ya kasu fagam-fagam cikin rashin nutsuwa ya dinga yin haka ta ci barkatai babu cikakken kushu'i yana abin hauka-hauka hankali-hankali yana tunanin cewa wai wannan farmatar shine zai janyo Allah ya ne da taurari shi ba shi Allah ba haka yake lissafin sa ba shi yasa yake yabluwakum ayyukum ahsan amala ba ayyukum aktsaru amal dan ya jarrabe ku wani ne zai kyautata aiki to anan malam zai shimfito mana bayanan abubuwan da suke janyowa aiki ya samu daraja yace kaga daga ciki akwai kuwatu imani al'amil ƙarfin imanin wanda ya aiki domin wani za ka ga ya zo yana aiki a lokacin da yake wannan aikin kai ka ce Allah yake hangowa wannan shi ne makamun ihsan kenan ko an ta'budu Allah ka annaka saboda tsabagen yadda yake halarto da aikin yadda shi ya kai matakin baka ita ya aiki dan kai ba ba kai sai yabo idan ya burge ta baya hango kowa ta Allah wanda wannan shine maqamul ihsan irin matsayi irin na sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu irin su sayyidina Umar manya manyan sahabbai aglabin su duk a wannan maqamin su ba ta hango kowa sai Allah sun tsera ka magana ta ce wai riya ma za ta faɗo aikin su ma ba ta taso ba ba ta ma taso ba saboda me an ƙotar da su an shayar da su san Allah sun fahimci abin abin ya ratsa zuciyar don haka ƙarfin imanin wanda ya aiki su, wanda a nan ne za ka fahimci abin da anis salam yake faɗa yake cewa da za a auna imanin sayyidina abubakar radiyallahu an a auna imanin kuma al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi to da imanin sayyidina abubakar da ya rinjaye nasu me yasa kuwatul iman saboda ƙarfin imani wato ba ɗaya bane ba za ka iya misaltawa malam ce da kuma cikar ikhlasi cikar yi dan Allah kun ga wannan yi dan Allah din aglabiyyar mu anan matsalar mu saboda an jarrabe mu da neman suna san shuhura neman fice neman sai mun tsere sa'a a komai mun kai matakin da wato wato har shugabannin suna yin riya an wannan tashin hankali to me ce riya tunda ba za a zo a yi wa al'umma aiki a inda duk inda aka san ba za a gani ba a tsoron to ba za a yi in dai lungu ne da sako ba za a yi ba za a yi amma inda yake hanya ce za a gani a ce a ah, wani masha Allah ka ai wani akwai aiki ina ka fito aiki ina za ka aiki amma a hakikanin gaskiya sanar cewa hakan ku hakikanin lamarin kuma ba don Allah aka yi ka cire kuma abin da ake gwamnawa a cikin aikin da ake na cutar mutane da kwashe kasance cikin kwangilar da yin ta ba yadda ake so ba yadda ba za ta ɗau lokaci ba sai abin da ba za a ji ko ina ba ya lalace kuma an kwashe ne an kwashe kaiwa an ban mutane da dala'i ko wallahu musta'an Wani yake fa kullama qawiya al-iman wal ikhlas fa da'afa thawab al-'abd to karke ta wannan ka'ida ce duk sa'an da imani yayi karfi duk sa'an da imani yayi karfi ikhlasi yayi karfi to ana sa ran wato lada zai girmama don haka a wannan gabar mu yi ƙoƙari mu yawaita roƙon Allah ya datar da mu ga yi domin sa yi dan Allah wallahi Allah ya taimake ka kana yi domin sa to wallahi za ka ci nasara za ka ci riba duniya da lahira amma Allah ya jarrabe ka da rashin yi domin wallahi duk sunan da ka samu a duniya a banza fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi هجرته إلى ما هاجر إليه ما لم يكي ومنها أن يكون للعمل موقع كبير كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية العامة وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار وقصة البغي التي سقت الكلبة فشكر الله لها وغفر لها ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخرى ويقتدى به أو يقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المبررات الكبيرة وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل to ga كما من ita فائدة mai أنفاني قال إن amfani malam yace irin tasirin da aikin ya bari lokacin da ka yi shi shi shi ne zai janyo maka kuma daraja da matsayi a wurin Allah ya ce misali kaga ai an ma'aikar a kan a ciyar fi sabilin nan to amma akwai ciyarwar da babu ciyarwar da sai kama da ita ita ce ciyarwa ga waɗanda za su fita jihadi a nan ka so ka halarto da hadisin da annabi sallallahu alaihi yake magana akan sayyidina Usman lokacin da ana shirya rundunar da za a tafi yakin tabu ko da sai na Usman ya kwaso wannan gwalagwalan da zinare da waye yana zuwa ya zuba a cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi ma darra Usman ma amila ba'da yau duk abin da sai na Usman zai je ko mai kankanta sa inda na da'a na da'ar Allah ne ba zai hana shi shiga aljanna saboda ya kawo abun a lokacin da ake tsananin bukatar sa wanda amfanin da yayi ba wai ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam amfani ba addinin musulunci yawa amfani makomar addinin yawa amfani to shi shine malam yace kamar ciyarwa lokacin jihadi haka na wal ilm haka na abin da ya shafi ilimi ba da ilimi yana da matuƙar daraja amma musamman a guraben da ƙamfar ilimin ta yawaita to a nan ka kai ilimin ka ba da shi ka isar da shi to wannan daraja ce mai matuƙar abin nan kuma gwargwadon yadda aka amfana da ilimin gwargwadon inda ya tsaya gwargwadon inda ladan mutum ya nuna Ita haka na dukkanin abin da ya shafi wani project na addini shine mashru project duk wani aikin da za a yi na addini wanda zai janyo wa al'umma ta dawo saitinta musamman matasa da mata waɗanda su ne wato makiya suka fi wato wato wato targeting wurin su tozartar da su masu tasowa a gaya za a yi susuntar da su a wakuntar da su a hana su ilimi a basu suna ta garari saboda izamto wato mustaqbalin al'umma gobe ta al'umma ba a san inda aka dosa ba to kaga irin wannan kai abin da za ka raya su su dawo su su san ciwon kansu su nemi na kansu su samu istiqama kamar yadda ni sallallahu alaihi ya ce wa shabun nasha'a fi su zamto matasa masu iltizami masu san addini babu shakka wannan darajarsa ba daidai yake da ka ka raya wanda yake wato ba a wannan rukunin nasu yake ba malam yace ko kuma irin aikin da saboda kyawunsa da ƙarfinsa wato ya ba da dama aka yi maganin wasu ɓarnace-ɓarnacen shine kamar ilimin duk inda aka yada ilimi al'umma ta zanto cewa idan ta abu ɗaya ke ta san ciwon kanta alaƙarta da ubangiji ya ci ta kyautatu ta san haƙoƙin zamantakewa don Allah da za a samu ƙarancin laifuffuka crime da suke faruwa a cikin al'umma za a samu ƙarancin wannan abubuwan to kaga an taimaki al'umma an cece ta yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga a hadisansa ya ba mu wannan misalan misali misali na farko da malam ya ambata ashabul ghar wanda hadisin sai yana cikin sahihai wai da tuna mana wannan hadisin wayannan mutane guda uku da suka yi tawassuli da ayyukan su kana fi man kana qablakum ko thalathatu nafarin ko an tuna wannan hadisin mun karanta shi a riyadus salihin wanda suka je za su kwana sun shiga wani kogo marmara ta gangaro ta dode ta rufe bakin wannan abu kaga ai kowannen su sai da yayi tawassuli da aikin zaka ga duka ayyuka ne na kwarai amma a na kwarai din ma ba wai ordinary aiki wannan yana cewa ya Allah ka san cewa iyayena babu waɗanda nake fifita sanar sai na fita na je na samu wata rana ya samu cindirmo ya zo da shi iyayen suna jira ga bacci ya kama su ƴaƴansa kwana suka suna rike mai ƙafa suna kuka ya ga ba daidai ba ne ya ba wa ‘ya'yansa kuma iyayensa suna bacci kuma ya ga bai dace da sanin ya kamata bai tashe su suna bacci ya ce ya Allah a tsaye na kwana kuma na yi wannan ne domin ka ya Allah in dai domin kai kai nai ya Allah ka ka ba mu mafita wanda kai tsaye ya samu mafita haka na ragowa mun tuna ko to kaga irin saboda me kyautatawa mutane Allah yana so to amma sai dai kyautatawa iyaye sama take da kyautatawa kowa musamman a yanayi irin wani, musamman a yanayi irin wani, haka na shi ɗaya wanda ya samu damar yin alfasha ya samu abu ne wanda ya daɗe yana nema ya samu damar yin alfasha ɗin amma tsoron Allah ya hana kaga wannan ba daidai yake da wanda zai je ya yi wato wato yin alfashar tasa ba wannan damar ya samu domin shi wannan dukkanin damar damar ta samu amma tsoron Allah ne ya hana shi to dan haka Allah yana yaba wannan sama da yadda yake yaba ordinary din yin alfasha dan wani zai yin alfasha saboda damar ba ta samu ba mun gane haka na shi kuma ɗaya to shine malam ya kawo mun misali sannan yake kuma ga wani misali da biyu ka tuna labarin taruwar nan wanda shi ma mun karanta cikin sahih a cikin riyadu salihin ta je ta gama duniyancinta ta zo inda za ta sha ruwa sai ta ga bakin rijiyar babu guza sai ta shiga cikin rijiyar sai ta ɗebo ruwa ta sha tana fitowa tana shirin tafiya sai ta ga kare yana cin taɓo sai zuciyarta ta karye sai ta koma ta kire takalminta sai ta kwaso ruwan nan ta baya wannan kawai fatai Allah ya gode mata yace duk abin da ta ya yafe mata ya aljanna na ruwan Allah saboda a lokacin mai ta raya mai kaga wannan kare ne fa idan ya lallaji a mazubi sai an wanke sau bakwai na farkonsa ko na ƙarshensa sai an sa ƙasa wanda wannan ya jo ya zinyo wasu cikin a'immatul madani suka ce na jasa ne ma bakinsa na jasa ne shi ma na shi ma karan baki ɗayansa na jasa ne kamar hanabila da wanda suke musu wafa. amma sanadiyar wannan fa Allah ya fi an gane yake ma da yake ko kuma irin aikin da idan ka yi wa mutum ɗaya kamar baki kaɗai kai kaiwa a a kusan zai haifar da wasu ayyuka ne marumba wanda wannan yana cikin ah, fiqhun da ya kamata duk wani musulmi ya fahimce shi musamman ma wanda Allah ya ɗora masa nauyi wasu a ƙarƙashinsa wani zubin wani zai mata aiki sai ka hana shi kuɗi ka sani idan ka hana shi kuɗin nan ka hana matarsa ka hana babansa ka hana babarsa ka hana ƴaƴansa tun da wataƙila sai ya karɓi wannan kuɗin zai je ciyar da su da haka yayin da ka yunwatar da shi yayin da ka riƙe masa albashinsa ka riƙe albashin wataƙila mutum hamsin dan Allah ya za ka yi ka wanye lafiya ba za ka wani lafiya saboda kayi abin da Allah yana kishin bayansa in ban da kishin bayi da Allah yake yi ya Allah zai hana kai zalunci ko da wanda ko da wanda ya zalunce ka ne yace an ka tashi kai kada ka wuce yadda ya maka in ka wuce sunanka azzalimi wala yajrimannakum shana'an qawmin ala an la ta'dilu wanda Allah waye zai irin wannan magana cewa wai wala yahmilannakum zulmu qawmin ku fi mutu zalunci kenan saboda wani ya zalunce ka kace ah to ai wannan ya zama nama ba dai abin nan ɗinsa fayil ɗinsa ya zo nan ba ga ma'aikata a wannan ƙyale mu da shi ƙyale mu da shi kawai kin shiri don haka a sa shi aikan gude ta gude ya rasa ta inda wani kulluwa a to malam ya ce akwai aikin ladan da idan kai ba mutum ɗaya ne zai ci gajiyarsa to wannan zai haifar da wannan misali yanzu ka ɗauki hanya yayin da za ka yi hanya mutane su zo su wuce na ƙasa ya wuce a ƙasa na kan abin hawa ya wuce dabbobi su zo su wuce aljanu su wuce halittun da Allah ne ta ya san waye zai ci gajiyar wannan gurin aka na fa aka ce idan kai sanadiyar lalata wuri lalata hanyar jama'a ko na abin da ya kama da haka gwargwadon waɗanda suka cutu gwargwadon yadda ka samu matsala da Allah jalla wa yayin da ka zo ka ba wa matashi ilimi wataƙila sanadiyar wannan ilimin ya zama mai amfani da iyayensa ‘yan uwansa ƙasarsa al'ummarsa ya zanto an kuɓuta daga sharrinsa ya zanto yana janyo alkhairi to sai ka ga iya inda aikin alkhairin ya tsaya iya inda ladan ka yake ta gudana mun gane ma'ana wani aikin na alkhairi da zafi shi yasa wanda ya gane shine wanda in ya samu dama yake gina ɗan adam zai yi abin da wato zai sa ɗan adam ya tsaya da ƙafar ba wai misali kullum ya yaga maka ya ce misali zo yau in ba ka dubu hamsin jibu ma sai ka ƙara dawa na ƙara yaga maka dubu ashirin a idan ya sake sai ga menene abin da za ka riƙe kanka ka riƙe wani sai ya je ya ɗora ka a kai wannan shi ya kowa fahimta kuma wannan irin wannan aikin shi Allah ya fi so a yi domin yayin da kullum kake bashi kullum kake bashi shi ma bai gama isarsa ba a bukatun nasu sai ya duba mai sauki sauki zai je ba zai kundige bai zai kowace bukata amma yayin da ka sa shi ka kai shi gindin maganin ko kamar bakin zare ne ka warwaro masa sai ka bashi ka ce ja iya yadda za ka iya gwargwadon himmarsa gwargwadon yadda zai samu gwargwadon yadda ya kasala shi ya jiyo idan ka gama don haka kwatankwacin yadda aikin ya haifar da wato cin gajiyarsa ga ma'abotansa kwatankwacin yadda Allah ya daɗa yaba aikin ya daɗa ba ka lada wani zuwan kuma aikin ba ta wannan fuskar ba Allah yake kallonsa yana kallonsa ta fuskar wani alkhairi ne ka haifar sai wasu suka koyi da kai sai suka ga ka amma wannan ya kyauta wannan abin ya yi ma'ana sai suka koyi to wannan kuma ta wannan fuskar ne ka isar da alkhairi ka ka fadakar da mutane to kuma ta wannan fuskar ne kuma Allah zai yaba shine malam ya ambace cin musamman abin da ya shafi lalura mai girma da mutum zai kokarin ya wannan zai kawo da mutane inda yana daga cikin misalin irin wannan wanda misali zai ɗauki dukiya ala sabilin misali ya tafi asibiti ya ce shi kuwa duk mai ciwo iri kaza idan ya zo da Allah duk buƙatar da ba tafi daga ƙwandala ɗaya ba zuwa misali miliyan to a yi masa misali ya ce mata mai haihuwa sanadiyyar wannan rayuka nawa za ka ce ta mutane nawa ne sanadiyyar haihuwa da rashin gata rai yake kalwanta ran iyayen mata da kuma su kansu ƴaƴa ko mai ciwon sikila misali ta ce maganin da bai wuce kaza ba a bashi to irin wannan malam ya duk abin da wato amfanin naka yaɗo yaɗo yake a sanadiyar wannan wanda zai zo a yi mai magani wannan free of charge in ya tafi wata watakila shi ma daga nan ka canja tunaninsa yake to ni ma ne zan yi wanda zan amfani al'umma daga nan shi kenan kaga ka yada alkhairi al'umma ta zan so mai amfani malam ya ce wani zubin kuma lokaci ya rike mu ko wani zubin kuma ninninka aiki din yana zantowa sanadiyar alalar lokacin kamar yadda na faɗa a ramadan ashhurul ko watanni masu alfarma alhamdulillah yanzu muna cikin wata mai alfarma ko kuma in ya kare za mu shiga wani wata mai alfarma Allahumma lakal hamd ko shahrullahi al-muharram to kaga yin aiki a lokuta irin wannan falalasta ba daidai take da lokacin da ba wannan shi yasa alqur'ani yace yas'alunaka 'an ash-shahri al-haram qitalun fi sai yace ne qul qitalun fihi kabir qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إيه؟ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ودعك فللر زامني والذنوب إن كذا إلى ريبة اللوكة من فللا تسيك كامت أي أورم الله والذنوب كما آآ بجرم دكي أي سنين أمام مكة مدينة أقصى ko wani guri wanda yake da daraja ɗoriya a kan yabo wurare shi kuma wannan shi zai janyo maka falala da daraja ko kuma a'a ne aikin kansa daraja ka a wurin Allah kamar yadda muka ba da misalin daraja sai na abokar a wurin Allah da yanayin yadda imanin sa ya rinjaya to haka na kai ma in Allah ya ga kana kwatantawa har ka rabauta da matsayi a wurinsa sai ya zamana kana da wato sai ka ce ana baka lada na ɗebi da kanka nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya amfani da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa ya fahimtar da mu daidai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله